ಅಂದೇ ah, ah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an shiga mawuyacin hali a birnin Maiduguri na jihar Borno sakamakon mummunan ambaliyar ruwa da aka samu cikin dare. Rahotanni sun ce jama'ar birnin sun shafa daren jiya ba tare da runtsawa ba sakamakon ruwan da ya mamaye ko'ina cikin birnin. Muna addu'ar Allah ya kawo mazauna mai Maiduguri ɗauki, Allah ya taƙaita ko haka a nan gaba. हाँ। अगर मैं कार्य sai kira da tsaya baya Para que vaya a marcha. Babu, mi kai? Kai, na

عمي سؤال يابا يابا عنا بنات بنات بنات